Ya so Sa'ad ɗin ya ba Hanan wayar don ya ji muryarta amma Sa'ad ɗin ya hana saboda ya san har yanzu yana tare da su dadi. Ajiye wayar gwamnati ya daidai da dannawa fauza harara saboda duk wani munafinci ita ce ke silar haɗa shi. Alhaji Junaid ya kalle shi bayan ya gama wayar ce duk abin da za ka yi ka je ka yi amma ina son ka sani aurenka da fauza babu bashi kuma ba za ka yi mata kishiya ba Umaid kallon mahaifin nasa yake saboda idan da sabo ai ya riga ya saba da jin irin waɗannan maganganun. Shi dai duk iyakar tunaninsa ta hanyar da zai biyo ya zame ma auren wannan tsinanniyar fauzar. Ɗago idan da zai yi sai kawai ya ga fauzar shi ta yi wa ƙuri da idanuwanta kamar wata sabuwar shigar maita. Tamke fuskar sai tare da watsa mata harara yadda yake ji kamar ya ciyo ta da bakin shi ya cije ta gwalo ta mashi har da murguɗa baki wannan shine babban kuskuren da ta tafka a wajen Humet kuma dama irin jiran ta dama jiran ta yake yi miƙewa ya yi kan shi tsaye ya rufe ta ya nufe ta duka su duka mahaifan shi ba su tunanin mugun abin da zai aikata ba don haka yana zuwa cikin zafin nama ya sa hannu ya ɗago ta kyawawan mari ya wanka mata guda uku sannan ya karab da makogwaranta ya ciki da ita ya haɗa da bangoyen makureta da ƙarfinsa na bara dama Ahmed wannan ranar yake jira ranar da zai rama wa hannun cin kashin da kabir yake mata ba ƙaramin mamar su Alhaji Junet ya ba saboda kafin su wani yunkuri Duni Bausu ta ji jiki a hannun Ahmed din Alhaji Junet yana fara magana saboda baƙin ciki sai kawai ya sarki ya fara tari sosai da ƙyar ya koma ya zauna shi kuma Ahmed yana ganin haka ya sake ta yan fi mahaifin nashi da sauri zai kama shi Alhaji Junaid ya daga masa hannu ya dakatar da shi tare da cewa don't touch me durkusawa ya yi a gaban mahaifin nashi saboda ya san yana da bifi yana tsoron kada a ce shi ne yake son taso mashi a hankali tarin ya lafa mashi a hankali tarin ya lafa mashi ita kuma fauza tana lafiyar jikin hajiya kaltum tana shafa wuyanta da ya sha makura a hannun humet ɗin alhaji junet ne ya numfasa tare da mayar da kansa a jikin kujera ya kwanta sannan ya kira sunan ɗan nasa humet na fahimci har yanzu ka gaza fahimtar irin auren da za ku kai da fauza ko aure ne da babu bashi kuma idan har ka ga na fasa shi to ka tabbatar da wani babban dalili ne ko kuma ɗaya daga cikin ku ne ya mutu kuma sannan na na matso da auren naku nan da wiki don haka ku je ku fara shirye wannan kalmar da wannan kalmar ba karman tayar da hankalin hume ta ba kuma Fauza babu kalmar da bata kalmar da ta taba yi mata daɗi a rayuwarta irin ta. Humaid ya sa hannu ya dafa mahaifin shi saboda shi dai so yake ya ji ya daina shi shekar da yake yi Umar yana tsananin son mahaifin shi ba ma kamar idan ya zauna yana tura rayuwar yana tuna rayuwar da suka yi a baya da mahaifiyar shi tana da rai. Alhaji Junet ya nuna masu tsananin so da ƙauna da kulawa amma tun ranar da ya rasa mahaifiyar shi kuma daji ya auro Hajiya Kaltum ya yi kwana da farin cikinsa kuma mahaifin nashi ya ce kama mahaifin nashi ya ce daji tashi in mayar da kai ɗaki in maka awon bp ɗinka alhaji junaid bai yi mashi musu ba saboda shi kadai ya san abin da yake ji don haka bari bari ya ya kama shin ya kai shi ɗakin zaunar da shi ya yi ya fito kayan aune-aunensa da ya kawo mashi ya fara duba shi aikuwa abin da yake zaton shine ya faru 180 over 120 da sauri Umet ya ɗauko magungunan da dadi ɗin yake amfani da su ya ɓaɓɓalla shi sannan ya gyara mashi ya kwanta ya gyara mashi zama ya ɗauko ruwa ya bashi ya sha sannan ya kwantar da shi tare da ɗago mashi abin rufa ya rufa mashi abin a jikinsa ya ce ka kwanta ka ɗan yi bacci ko da na awa ɗaya ne insha Allahu za ka samu lafiya Alhaji Junet ya zabura Alhaji Junet ya zuba wa yaron nasa ido kallon sa kawai yake cikin sigar tausayi saboda shi kan shi wannan auren ta wani fannin ba son shi yake ba dan dai kawai abin ya taho daga sama bai da yanda zai yi kuma idan ya hana shi kan shi yana iya rasa aikin sa gaba ɗaya har Umet ya kai bakin kofa zai fita Alhaji Junet ya kira sunan shi don haka tsayawa ya yi tare da juyowa shi ma ya kalle shi na san kana haƙuri kuma ina son ka je ka ci gaba da haƙurin sannan ka sa addu'a a gabanka dukkan lamuranka domin ita ce takobin mumini abin da ya ji dadin sa ya faɗa kenan da sauri mai ya koma wajen mahaifin nasa ya durkusa a gaban gadon tare da rungumo kafafuwan dadin yana jin mahaifin nasa a cikin zuciyarsa ya jima a haka sannan ya ɗago ya jima a haka sannan ya ɗago ya share yar kwallon da ta biyo mashi ta gefen idan shi ya ce sha Allahu dadi zan yadda ka ce din amma ina tsananin son hannun dadi ya zan yi da santa da ya makale a cikin zuciyata da ruhin gangan jikina yana gan faɗa haka ya ci gaba da shi. shekar kukan shi yana yadda kasan karamin yaro ba ƙaramin tausayi alhaji junet ya ji dan nasa yana ba shi ba amma bai da yadda zai yi don haka mayar da idanuwan shi ya rufe ya yi kamar yana barci. shi kuma Ahmed ya ci gaba da kukansa sai da ya yi mai sa na. ya tashi ya fita daga ɗakin kai tsaye bangaren sai nufa da ke cikin gidan ya buɗe ya shiga komin sai na nan kamar yadda ya bar ɗakin sannan abin da ya bashi mamaki shine ɗakin fes da shi babu wata ƙura yadda kasan ana amfani da wurin motsi ya ji ya fita yana dudduba mai ban ruwa mai ban ruwa ya hango yana ta ba fulawoyin da ke wurin ruwa shi ma yana hango humet ya jefar da otrinkan ɗin ya kawo gaisuwa bakin nan nashi a washe yana cewa yallaɓe barka da zuwa wallahi min kiwarka!" umet ya murmushi yace ni ma Inusa na yi kewar ku dan shi yasa na zo dan in ganku ku ai kuwa Inusa ya ƙara washe bakinsa saboda yana daga cikin abubuwan da ya sa suke son ubangidan nasu san baya kyamar su sannan kuma ga yawan alkhairi da kuma yake musu bayan sun gaisa ne Humaid ya bashi umarnin ya je ya ci gaba da aikinsa shi ma Humaid din ciki ya koma ya mai da sashen nashi ya kulle dogo kujerar da ke falon shi ya samu ya kwanta da gingine ya kalli saman falon tunanin abubuwan da dama ya rinka yi sannan da neman solution na wannan kaddararren auren da take shirin makale mashi nan da sati daya wayarsa sace ya jawo ya kira number hanan saboda a yanda yake ji ita ce kadai zai ci a lokacin ya samu sanyi a cikin zuciyar shi Hawwa ta ci ringin ɗinta ta katse ba ta ɗaga ba a karo na biyu ma haka don haka sai ya yanke shawarar kiran Sa'ad kiran yana shiga Sa'ad ya ɗauka yana dariya Umar cikin yamutsewar tunani ya ce don Allah kada kada ku kai na ya yi Boston na kira hannun ta yi mani abinda bata taɓa yi min ba dama ga matsalolin cikin gida sannan kuma kai na kira ka kana yi mini dariya yana gama magana ya dafe kansa ya dafe kansa sa'ad ya saisaita kansa saboda ya san halin abokin nashi da ɗaukar abubuwa da girma kuma duk sun zo sun dame shi to bare matsalar da yake ciki a yanzu ƙasa ya yi da muryarsa ya ce abokina kana ina yanzu Umar ya ce ina nan main house har yanzu Sa'ad ya ce okay to dama ina son in faɗa maka har yanzu muna tare da hannun saboda wani furuci da kabir ya yi kuma na lura da gai ɗin nan wai ba wani mutunci ke gare shi ba shi yasa ne wani tunani zan kai ta gidan anti fatima umet ya numfasa ce hakan da za ka yi iskut but me yasa da na kira hannun ɗin ta ƙi daga wayarta sa'ati ya murmushi ce ok ka san waka a bakin mai ita ai ta fi daɗi umet a sanya ya ce haka ne to please ka ce ta kira ni yanzu sa'ad ya ce oya oya zan faɗa mata sannan kuma ka jira ni don daga gidan anti fatima nan zan hutu wurinka kuma ya gaɗa mai kai kamar wasu na ganin juna daga bisani suka yi sallama kowa ya ajiye wayar umaru na riƙe da wayarsa yana zaman jiran kiran hanan amma ya ji shiru duk ji yayi ya shiga damuwa har ya fara rasa abin da zai yi gashi kuma baya son ya kira ta ta ƙi ɗagawa don bai san abin da zai yi zai ji a cikin zuciyarsa ba a can kuma ɗayan ɓangaren sa'ad ne yake tarin rashin hanan akan ta kira Humet ɗin amma ta kiya saboda tana ganin muddin suna tare ba zai taɓa bin umarnin mahaifinsa ba tunda a yau ta ga duk abin da ya faru da ƙyar ta ji gushi sa'ad ya samu ta amince za ta kira shi wayarta ta ɗaga ta fara dalin ɗin sunan shi kiran yana shiga Humet ya yi ta maza ya ɗauki wayar ya duba sunan hanan kadai da ya gani a cikin wayar sai da ya yi ajiyar zuciya sannan ya daga ta rida cewa gimbiya ta laifin me na yi kika yi fanshin dina haka jin muryar shi da ta yi sai da ta limshe idanuwanta na 'yan daƙiƙu sannan ta buɗe su a karo na biyu ya sake tambayar ta har yana cewa ko dai sai na zo sannan za a yi mini magana jin abin da ya ce ya sa ta saurin ta sauri ta ce a'a ba sai ka zo ba jin wannan furcin da hanan Na hannun ba ƙaramin raɗaɗin ta ya ji ba a cikin zuciyar shi wato har an kai matsayin da ba ta son ganin shi Sunan ta ya kira a gigice ce hanan ko kin daina suna ne jin muryar shi ta fara ta fara canzawa sa ta ce ina son ka har gobe da GB Bot abinda dai kawai nake so ne ka yi biyayya ga mahaifinka domin san bana son na zama silar raba ka da shi kuka ne so ya kwace mata tun sauri ta janye wayar daga kunnanta duk tana jin shi yana ta hello hello hello kashe wayar ta sannan ta share hawayen ta fito falo ta sami sa'ad a zaune yana zaman kiranta kallo ɗaya ya yi mata ya fahimci kuka ta amma sai kauda fuskarta sai kauda fuskarta take wai don kada ya gane tausayin ya ji duk ya kama shi daga ita har Hamid ɗin miƙewa ya tsaye yana ciwon idan kin gama ɗaukar duk abin da kike buƙata sai mu tafi ko Gice mayafinta ta yi ta kusa rufe rabin fuskarta da shi saboda har yanzu idanu ta zubar da hawaye suke kuma ba ta son sa'ad ya ganta cikin murya a sanyaye ta ce mashi su kenan zan ɗauka bai jira ta ba ya ɗauki akwatin ta ya yi waje da shi ya kai wajen motar da suka zo da ita rufe gidan ta yi sannan ta doshi motar ita ma amma duk gaba ɗaya cikinta babu ƙarfi tafiya suke sosai sannan hanan ta kira sunan sannan hanan ta kira sunan shi ta ce don Allah ko ka kai ni katsina sa'adi ya murmushi ya ce saboda me dama kamar kwallon jira suke ta fara magana ai kuwa shafshaf suka fara zubowa ta ce idan har sharrin kabar kuke gudu to ni na san duk inda kuka kai ni sai ya nemo wajen shi yasa na ce ko ka mayar da ni katsina sa'adi ya yi takaitaccen murmushi ya ce idan dai wannan ne matsalar ki har kike zubar da hawaye to ki share su saboda duk iyakar iskancin shi ba zai iya zuwa gidan ba jihanan jimanan ta yi sannan ta ƙara kallon shi ta ce ba na so in sake ganin humaid tana faɗa kuma ta roshe mashi da kuka sa'aki yi dariya ce kin ga tun ba a je ko ina ba zuciyarki ta karyata ki abinda bakinki ya faɗa don me ba ki son don meye ba ki son ku sake haɗuwa ko dan saboda mahaifinsa Hanan ta ɗaga mashi kanta ta yi mashi alamar e Sa'ad ya numfasa ya ce kada ki samu damuwa insha Allah ni din nan ki dinga kallo na a matsayin dan uwanki wato yayin ki san ba zan bari wani ya ƙara wulakanta ki ba kuma ko da Ahmed ne a daidai lokacin suka shiga cikin unguwar Anti Fatima yayar Sa'ad din a Street sunan unguwar kenan ita ma unguwar akwai masu ita ma unguwar akwai masu hannu da shuni sosai anti fatima mace ce mara kwaramniya daidai gwargwado ga san mutane san ba ta da kalar wulaƙanci ko ɗaya ko ɗagen kai shi yasa ko da ta ga sa'ad ya shigo da fatima hannunta biyu ya shigo da hannunta biyu ta sa ta amshe ta daga baya ne ya yi mata bayanin komai akan Ahmed din ta tausaya masa sosai sannan kuma ta ƙara rarrashinta a kan ta kwantar da hankalinta saboda komai ya farko yana da ƙarshe. Hon suka ji tabbacin an yi wani bakon amma shi sa'ad har ya gane motar kuma ce don haka ya kalle su yana dariya ya ce ai dama na san ba zai ture ba anti Fatima ga mutumin nan naki ya biyo ni. Hanan tana jin haka sai ta miƙe tsaye za ta gudu ta shiga wani ɗakin ta ɓuya kamin ya shigo. anti fatima ta kalle ta tana murmushi ta ce dama kin yi dama kin yi zaman ki saboda wallahi duk inda kika shiga cikin gidan nan Muhammad sai ya laluko ki dan ba bakon tsanani bane shi duk da haka dai anan ta gaza zama don haka fa anti fatima ta gwada mata a ɗakin yara ta ce je ki ki buya a can tunda masu ɗakin ba sa nan bari su tona ki a dama kamar jira take don haka ta ta nufi ɗakin da sauri ta shige har da maido ƙofar ɗakin ta rufe shi ya yi daidai da shigowar humed daga daga kan shi da ka gan shi kasan kwata-kwata bai da wata natsuwar kirki duk idanun shi buɗe suke saboda anan kawai yake so ya gani sa'ad ɗin ya kalla ce masa ina hanan ɗin sa'ad ya murmushi yace ce ta tafi katsina ɗazu bayan mun gama waya umar cikin tashin hankali ya nufi sa'ad ya ce what me kake so ka faɗa mani bai bari ko numfasawa yi ba ya ci gaba da cewa me yasa baka kira ni ka sanar da ni ba to ka sani ka kuma ajiye wa ranka idan hana tabbar garin nan ba da izinin na ba I will never forgive you yana faɗa haka ya zube a cikin ɗaya daga cikin kujerun falon. yana mayar da numfashi tamkar zai fashe da kuka ya sake kallon Aunt Fatima da ita duk tunaninta ma ko bai ganta ba ya ce mata anti fatima these people they want to kill me they want to kill me alive please help me anti fatima ji ta jikinta yi sanyi saboda yanayin da ya yi maganar ma kawai ta yi da fahimtar halin da yake ciki tasowa ta yi ta koma kusa da shi ta zauna tare da riko hannun shi ta ce haba bros take everything as easy mana kada ka bari da ka ciwon zuciya kama ka mana shi ma dama kamar jira yake yi ya kama ya kama ta rike gam yana cewa ban taɓa jin rashin rashin mahaifiyata ya taɓa zuciyata ba daga da girma na ba sai yau zan so a ce tana kusa da ni ta rungume ni da abubuwan da nake ji da na samu sauƙin su a yau anti Fatima ta rasa abin da yake mata daɗi wato lamarin ɗan uwanta abin har ya kai ga haka da dafa shi ta yi ta ƙi dafa shi ta yi ta yi kamar ma ta ji kamar ma zazzaɓi yake anya kada fa wani ciwo ya kama shi ba tare da sun farga ba miƙewa ta da sauri ta nufi ɗakin yaranta tana kwala ma hanan kira shi kuma sa'aji ya yi tamkar ya jawo ta ya hana ta buɗe ɗakin ta yi ta shiga babu wata shawara da ta yi da hanan ta sa hannu ta jawo ta ta fito da ita daga ɗakin miƙewa mai ta cikin mamaki da farin ciki fal aran shi ya nufe ta da ƙyar da ‘yar sassarfarsa. Bai ji komai ba kuma bai damu da idanuwan ‘yan uwansa ba. Ya jawo ta rungume ta tsamtsam a jikin shi. Mai da idanuwan shi ya ya lumshi saboda wani sanyin daɗi da yake ji yana ratsa mashi zuciya. Anti Fatima kaucewa ta yi ta nufi sashenta saboda ita kunyar ta kama. A nan ita kanta kunyar take ji kuma ta yi bakin ƙoƙarinta akan ta ture shi amma ta kasa saboda ba ɗan ƙaramin riƙo mata ba. don ji yake kamar rabuwa za su da kanshi ya sake ta amma duka hannayenta ya kama ya rike yana kallonta ido cikin ido ya ce mata please kada ki bari please kada ki bari a raba mu ni to ni ba zan iya idan ke kin yadda a raba mu to ni ba zan iya ba da sauri ta sa hannu ta rufe mashi baki tana girgiza mashi kanta ta ce kada ka ce haka ko ka kamance da abin da dadi ya ce ne Zaro idanuwan shi gaba ɗaya yana kallon ta ya har kin ɗauki magana da dadi yayi yi serious ko? Kuma aikin san auren fauza ba zai taɓa hana ni auren ki ba. Tunda addini bai hana ba. yi hannunta ta daga cikin nashi amma duk da haka bai yarda ya saki hannunta ɗaya ba. Ta ce ba zan haɗu ba zan haɗu da kai na ba zan haɗu da kai ba mu ɓata ran mahaifinka amma duk ranar da daji da kansa ya yi accepting ɗina to ni ma a aminta da kai karfi ya sa ya fisgo ta ta cikin sa har tana kumewa da kansa kuma ta ji zafi sosai hannu ya sa tana hannu ta sa tana shafa goshinta ta ce wash kaina murmushi ya irin na takaici ya ce ke kanki ne ya bugu har kika ji zafi ni da kin san yadda zuciyata take tafasa da ƙuna da ba za ki saki jiki kina faɗo mani maganganun da ranki yake so ba kuma ki kiyaye next time idan kika ƙara zan yi maki abin da ya fi haka ma yana gama onin ɗinta ya saki hannunta ita mamakin da take yi bigewar da suka yi tare da karam, ba ƙaramin zafi ta ji ba amma shi ko a cikinsa bare ya sa hannu ya taɓa wurin sa'ad ya nufa da yake zaune ya ba su baya ya yi kamar bai san abin da suke ba yana ta shafa wayar shi amma kuma tsaf abin da suke cewa kamar a cikin kunnensa aka tsara su Dariya ce ta kusa kuce mashi da ya ji an hukunta Hanan, amma don kada girman shi ya faɗi a idanta, ya sa ya ƙara ɗaure fuska. umar ya zauna kusa da shi ya ce mashi, abokina, me kake tsarawa ne? Na ga ka yi shiru. Sa'ad ya ɗago yana murmushi ya ce, babu abin da nake tsarawa, sai dai na fara tunanin yadda shagalin bikin ku zai kasance kai da fauzanan da sati ɗaya. Umar ya kai mashi duka sosai har sai da Sa'ad ya ji a jikin shi sannan ya ce wallahi duk mai son ya ga ɓacin raina ya haɗa ni da wannan ƴar iskai. Sa'ad yana dariya tare da Murza inda Ahmed ya buge shi ce I'm sorry please don kana kana yi wa mutum irin wannan dukan wata rana za ka iya karya shi. Fuskar Ahmed ɗin ya yi fuska Ahmed ɗin ya yi tare da kauda kansa yana kallon hananta har yanzu shafa kanta take yi cikin cikin sigar shagwaba dariya ta bashi min ke ya koma wajenta wayarsa da ya bari kusa da sa'at ya sa sa'ad din ya dauka ya ɗauke ta ya bude yana binciken wasu abubuwa yana turawa a wayar shi amma ba tare da ya bari Humed din ya gani ba shi kuwa Muhammad din kama hannun Hanan yayi. yayi suka zauna kasa, bisa kafin sannan ya sa hannu bibiyu ya kamo kan nata yana busa mata inda ya bige ta ɗin. kallonsa kawai take cikin jin tausayin halin da suka shiga sannan kuma bata san iyakar ranar da za su sami farin cikinsu ba da haka hawaye ne ta ji suna ƙoƙarin fitowa daga idanuwanta zuba mata ido yayi yana kallonta shi ma cikin jin tausayinta duk ƙoƙarin da ta yi don kada su zubo sai da suka kubce mata suka zubo hannu ya sa rinka goge mata hawayen sannan ya rinka jin kamar ya mayar da ita cikin cikin shi su zama halitta ɗaya don ƙaunar da yake mata. Shigowar anti Fatima ya sa ta zame jikinta, ta tashi ta koma kan kujerar ta zauna, shi ma Umar ɗin tashi ya koma kusa da Sa'ad ya zauna. Anti Fatima ta kalle su ta ce, ya kamata ku tashi ku tafi wurin aikin ku ko kuwa yau duk hutu kuke yi. Sa'ad ya fara miƙewa ce, ni dama akwai wani aiki da nake son na fara yau. kuma a cikin kwana bakwai nake suna na kammala shi shi kuma Ahmad yana miƙewa ya so sa yana kallon Hanan ya ce ki tashi mu mayar da ke gida ƙasa Hanan ta yi da kanta tana murmushi amma ta gaza ce mashi komai anti Fatima ta kalle cikin mamaki ta ce to duka yaushe aka kawo mani Hanan dan da za a kuma ce a za a tafi da ita to babu inda za ta har sai matsalar ki ta warware har sai matsalar ku ta warware Umaid kuma ya yi zauna ya kalli Sa'a ta ce, ka je gida ka kwaso mani kayana ni ma ai nan gidanmu ne tunda na san ba za a kore ni ba. Anti ba ta bushe da dariya har tana kwalla saboda tsawon shekara nawa take tare da Umaid amma bai taɓa cewa zai zauna gidanta ba sai yau da rana tsaka. Idan har bata mance ba, akwai sadda aka taɓa cewa ya zo gidan ya yi mata hutu. A ranar bai kwana ba sai da aka mayar da shi gidansu. kuma ko a lokacin da girmansa da wayansa. Miƙewa ta yi ta nufi ɗakin yaranta ta ɗauko dorina ta ‘yan dukan yan marasa homo ta nufi Humed da ita ta ce to za a tashi a wuce kafin in tsula mutum ita kuma hanan da kake gani ta zo kenan in har bata gane mahaifinta ba to ni ce zan zame mata uwa da uba insha Allahu wannan magana ba karamin daɗi ce wa Humed ba amma ganin Antifatima Fatima da gaske take yasa ya tashi da sauri ya nufi bayan sa'ad da shi har ya fice yana dariya shi ma ana zuwa daidai fita daga falon ya juyo ya kalli hannun da take yi mashi dariya ya turo bakin shi alamar kis ɗinta sannan ya juya da sauri yana dariya a wajen mota ya sami sa'ad yana jiransa a nan yake faɗa mashi rashin lafiyar dadi da kuma inda suka yi da shi sa'ad ya numfasa ce no no wanda wallahi saboda dama ina mamakin wai me yasa dadi ya nace akan auren nan kuma da plan din dina idan da plan dina idan na je gidan zan faɗa wa mumi in ce ta zo ta yi mashi magana amma tunda har haka ne kuma ga shi har bifi din shi ya tashi sai mu ba shi uzuri mu gani zuwa nan gaba kaɗan Umar ya kaɗa kansa alamar ya aminta da abin da Sa'ad ce amma kuma duk da haka ya kalle shi ya ce amma kuma fa ka sani ka don babu wanda zai raba ni da hannun in kyale shi. Sa'ad ya dafa shi ce na ji yanzu dai mu je kuma addu'a kaɗai za ta taimake mu a cikin wannan lamarin. Kowane kowane motar sai shiga suka fita lokaci ɗaya amma Ahmad ne a gaba sannan Sa'ad yana biye da shi. Umar ya yi ma Sa'ad nisa sosai juyawa yayi yi ya ga ko hango shi ba yi don haka sai yayi dariya ya ci gaba da drabin ɗin shi yana mamakin abin da ya rike shi har ya tsaya a can baya to masu sauraro duka ina ga anan zan dakata sai dan Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labari ni mama Hanifa nake ce maku ku kwana lafiya